tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika tashin gauran zabi na kayan masarufi da farashi da rikicewar rayuwa da kunci ba farau ne cikin wannan al'umma bisa ga ka'idar Allah subhanahu ta'ala da yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas duniya ba ta sabo sai dai maimai wannan ma wata rahama ce da jin kai da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa idan da a ce dukkan wata musiba idan ta faru da mu a yau mu ne farau a cikin ta to da za mu rasa samun ina za je za rasa samun mafita zamu rasa gano bakin zaren babban misali shine a zamanin annabi adamu alaihi salam ɗaya daga cikin ƴaƴayensa ya kashe ɗaya da yake a wannan lokacin aka fara mutuwa ba a taɓa yin mutuwa ba sai daga wannan lokaci sai rasa ina zai kai gawar qala ya wailata a'jastu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa sau sawati akhi fa asbaha minan nadimi har sai da ta kai yana kaico yana takaici yana cizon ɗan yatsa ba kashe dan uwan nasa ne yafi damunsa ba rasa yadda zai yi da gawar tasa tunda a lokacin ba a taɓa yin mutuwa ba to amma mu saboda jin kai da rahama da Allah yake da shi gare mu sai yasa dukkan wani abu da zai faru gare mu a yau ba farau bane maimai ne kuma in muka duba muka yi nazari muka koma zuwa ga abin da magabatanmu suka yi wajen samun mafita to mu ma za mu samu imam malik yana faɗa la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha ƙarshen wannan al'umma ba zai taɓa gyaruwa ba sai da abin da na ta suka gyaru da shi ɗaya daga cikin mawallafan musulunci mai littafin annujum zahira fi muluki misra wal kahira dr jamaluddin abul mahasin ya rubuta cikin littafinsa ya ce a ƙarshen zamanin banul abbas an yi tashin gauran zabi na kayan masarufi da hauhawan farashi da ƙuncin rayuwa sai da ta kai mutane suna cin mushi sai da ta kai mutane suna cin kashin dabbobi sai da ta kai ana tafiya za ka rinka ganin gawawaki a hanya mutane suna yanke jiki suna faduwa sai da ta kai ana cinye karnuka sai da ta kai ana siyar da manya-manyan filaye masu tsada da faifan gurasa kwaya ɗaya ko ƙwallon waina kwaya ɗaya saboda bukata sai da ta kai mutane suka rinka yin ƙaura suna barin garuruwansu to wannan shine abin da ya faru to haka nan a ƙarshen ƙarni na biyar bayan hijira tana shekara ɗari biyar daidai irin haka ya faru a ƙasar misra mace-mace suka yi yawa sakamakon hauhawar farashi nan ma aka rinka cin dabbobin da a asali a shari'a ba a cin su mutum ya ci zaki mutum ya ci giwa mutum ya ci kyanwa mutum ya ci alade ma da dukkanin sauran dabbobi wanda musulunci bai yadda a ci su ba saboda tsananin bukata da yunwa da kuncin rayuwa farashi ya hauhawa an yi mace-mace har sai da ta kai a wata kwaya ɗaya adadin mutanen da suka mutu sun kai mutum dubu talatin a wani ƙaulin dubu ashirin da biyar a cikin ƙasar misra kaɗai saboda ƙarancin abinci to haka dai wannan ire-iren abubuwa sun sha faruwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wani daga cikin marubutan musulunci har ila yau Fahad ibn Abdul Aziz yana cewa to idan haka ne kenan abin da ya faru a jiya ba bai gagara yau ya faru ba to ba ma wai a wannan ba ta fuskar abubuwan da suka faru bayan sahabbai hatta a zamanin manzo Allah irin haka ya sha faruwa sahabbai suna faɗa lokacin da aka yi yakin Khandak a shekara ta biyar bayan hijira an yi yunwa a Madina sai da ta kai sahabbai suna ɗaura dutse a cikin su saboda kada iska ta kayar da mutum suka ce wata rana da yunwa ta ishe mu muka je muka kai kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce roƙa mana Allah muka rinka daga cikin mu yana ganin duwatsu da muka daura a ciki da manzo Allah ya daga musu rigarsa sai suka ga shi nasa dutsen biyu ne ma'ana shi yunwar ta ci shi ninkin ba ninkin yadda su ta ci su to wannan ko shakka babu abu ne wanda tarihi yake maimaita kansa idan muka dawo nan kasashen mu na Afirka musamman wannan kasa ta mu Najeriya iyayen mu suna faɗa an yi yunwa yar gusau an yi wata yunwa da ake kira da suna ba, wanda sai da ta kai mutane suna daka ƙwarya suna nika ta ana tuwon ƙwarya ƙwarya dai da muka sani wacce ake zuba hatsi a cikinta a ba sai da ta kai ana cinta wannan shi ya bayu har bahaushe ya gano dabarar cin ganyayyaki iri daban-daban wanda a da ba a san su ba irin ganyen tafasa irin su ganyen eh, eh, eh, yaɗiya da sauransu yunwa ce ta gadar da wannan da haka tarihi yana maimaita kansa ire-iren waɗannan abubuwa ya uwa ba sa faruwa haka kawai da ka akwai wata hikima ta ubangiji akwai kuma sabubban da suke jawo su domin Allah baya zalunci kuma ya yi mana alkawari duk wani yanayi da muke ciki ba zai canja ba sai in mu muka canja idan kuna cikin yalwa sai kuka ga kun koma cikin kunci to ku ne kuka yi wani abu haka in kuna cikin kunci kuka ga kun canja kun dawo halin yalwa to ku ne kuka canja ɗabi'unku kuka canja halayyarku zalika bi anna allaha lam yakum mughayyiran an ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kadan daga cikin sabubban da suke jawo sauyin yanayi da sauyin rayuwa musamman daga cikin yalwa a koma cikin kunci shine yawan zunubi ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane komai su mutanen su suke zaluntar kawo kansu da kansu wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wata musiba da ta same ku hannunku ne ya jawo muku dan ma Allah yana yafe muku da yawa Walauyu, yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu mata raka ala dhahriha min dabba da a ce duk abin da kuka yi ma Allah yana kama ku da shi da yau babu wani mai tafiya a doron ƙasa to da haka mu sani cewa laifuffukan mu sune ummul aba'isu na matakin farko da suke jefa mu a cikin mawuyacin hali a ɗaiɗaikun mu ko a gabaki ɗayan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu ko bi dhanbi yusibuhu Lallai mutum Allah yakan toshe masa kofar arziki saboda wani laifi da yake wa Allah sai ka ga in kai ɗan kasuwa ne kowa yana fara'a kowa yana walwala amma kai kana cikin kunci da damuwa saboda kana aikata wani laifi da a sanadiyarsa Allah ya kulle maka taka kofar ya zama cewa kai baka cikin walwala baka samun buɗi abu na biyu shine zaluntar junanmu da muke yi da yawan mu cutar junanmu da muke ita take jefa mu a cikin bala'i kamar yadda sau da dama tausayin junanmu da muke kuma shi ne yake zamowa sababi na buɗewar al'amura da yalwatar su a gare mu Ya'yan uwa masu albarka shekul Islam Ibn taimiyya yake faɗa ce haƙiƙa Allah mai girma da buwaya yana da hikimomi cikin sanya al'amura daga cikin hikimomin Allah yakan sanya wasu ayyuka daga cikin ayyukan bayi su zamo su ne sababi na faruwar waɗansu abubuwa a duniya Ya ce kamar yadda ya sanya hauhawar farashi galibi sababin ta laifuffukan mutane ne da cutar junansu ko dai cuta ta fuskar mulki ko cuta ta fuskar kasuwanci yan kasuwa su rufe su riba ce kawai a gaban su babu sani babu sabo masu mulki su rufe su, tara abin duniya ne kawai a su, babu sani babu sabo in dai su sun ci ba su damu ba kowa kar ya ci tunda su suna da abin siya kowa ma ya rasa to wannan yakan jawo sai Allah ya fusata sai ya rufe kofofin sama ruwa ya daina sauka rayuwa ta yi kunci kuncin da zai zama ko kai mai shi din baka da kwanciyar hankali domin ina kake da kwanciyar hankali talakawan da suke kewaye da kai suna cikin yunwa ko cikin gidanka cike yake da, kayan abinci to baka da nutsuwa domin talakawa in suka fusata a garin neman wannan abincin zaka iya rasa rayuwarka dan su samu abin da za su ci daga hannunka abu na uku shine tattare abubuwan rayuwa da ɓoye su dan su ƙara wahala dan a fito da su a siyar sawa'an abinci ne dala ce ko ma menene domin itikari kamar yadda malaman musulunci suka faɗa ba kawai ya takaita a abinci bane ba duk abin da mutane suke da bukatarsa a siye shi a koye dan ya ƙara tsada a lokacin wahalarsa mutane su daɗa shiga ƙunci, don ka fito da shi ka siyar, ka samu kuɗi wannan ya shiga cikin ma'anar itikari, koye kayan abinci ko koye kayan bukata ko ɓoye dukkanin wani abu da mutane rayuwarsu ba za ta walwala ba ba za ta sakata ba ba za ta wata ya ba sai da waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai ihtikari sai dan wuta babu mai ɓoye abin bukatar mutane dan ya ji daɗi shi kadai dan su ƙara tsada ya siyar ya mora mutane suna cikin wahala sai dan wuta domin kalmar khati da manzo Allah ya ce la yahtakiru illa khati'un tana da tana da ma'anar mai laifi kuma dan wuta ubangiji yace wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un babu abinci a wuta sai ruwan gyambo na ciwo da ruwan da ke fita mai doyi daga farjin mazinata kuma ba mai cin sa sai khati'un masu zalunci masu aikata laifi wanda na daga cikin nau'in zaluncin da laifin shine ɓoye abin bukatar mutane dan ya ƙara dan su ƙara matsuwa zuwa gare shi shi kuma ya ƙara tsada kai kuma ka sayar ka ji daɗi malamai suka ce a irin wannan yanayi idan al'umma ta shiga hali irin makamancin wannan to dole ne a yi price control dole ne hukuma ta fito ta daidaita farashi na abubuwa asali shiga cikin al'amuran kasuwanci da ƙarfin tuwo a dakatar da farashi a iyakance shi musulunci bai yarda da shi ba amma a halin larura a halin yunwa a halin ƙuncin rayuwa to malaman musulunci suka ce dole ne ma sai hukuma ta yi haka kowane abu da ake siya ake siyarwa wanda al'umma ba za ta rayu ba sai da shi bukatuwarta take da tsanani zuwa gare shi to dole ne hukuma ta zauna ta yi masa ka'ida ta yi masa farashi ta dakatar da hauhawarsa abu na hudu menene gudunmawar da ɗan kasuwa musulmi na gaske zai taka wajen samun sauƙi da mafita a cikin irin wannan yanayi da na gaba ake ganin zurfin ruwa san alkhairi da yaɗa shi a cikin al'umma da tausayi da jin kai wannan ginshiki ne a cikin musulunci magabatanmu 'yan kasuwa na gaske musulmin kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun kasance kullum tausayi ke bayyana a cikin mu'amalolinsu ba sa taɓa son su ji daɗi don wani ya sha wahala ba sa taɓa son su ci riba in dai riba za ta bayi zuwa ga wani ya shiga cikin halin kunci Uthmanu dan Affan a zamanin sayyidina Abubakar an yi tsanani da yunwa da fatara da hauhawar farashi 'yan kasuwa suka rinka fita suna yi odar kayan abinci Usmanu nasa ya riga na kowa isowa Madina kayan kasuwancin sa raƙumi dubu ɗauke da laftin kaya suka iso Madina na kayan abinci sai 'yan kasuwa ƙanana wanda basu kai shi ba suka yi maza suka je suka tare shi suka ce mun samu labari kayan ka sun iso abinda muke so da kai shine ka siyar mana dan mu kuma mu baza su mu kai su kasuwannin ƙauye mu karya farashi dan sauran talakawa su samu sauki sai Usmanu ya ce to shikenan riban nawa za ku bani suka ce mun yi maka alkawari duk zinare goma za mu ƙara maka ribar zinare biyu sai ce an ƙara mun farashin da ya fi haka suka ce to mun yi maka alkawari duk zinare goma za mu ƙara maka ribar zinare hudu za mu su siya a kan sha hudu ya ce an ƙara mun ya fi haka suka ce to mun yi maka alkawari duk zinare goma za mu baka ribar zinare biyar sai ce an bani farashi da yafi wannan naku suka ce to wane ne ku ya sayi wannan kaya naka Usmanu alhalin mu mu ne yan kasuwar Madina babu wani dan kasuwa sama da mu sai ce ina nufin ubangiji ya bani farashin da yafi naku domin shi yace duk wanda ya bada daya zan bashi goma man zallazi yuqridu eh, eh, ubangiji madaukin sarki ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya mun kyakkyawa ɗaya zan masa goma da yi ce ina sanar da ku ƴan kasuwa wannan kayan da na siyo ba na siyarwa bane na kyauta ne na sadaka dan talakawa su ci abinci haka Usmanu ya baza wannan kayan ya sadaukar da su abinda zamu lura da shi a wannan darasi abu guda biyu ne idan ana cikin irin wannan mummunan yanayi to ɗan kasuwa musulmi baya fita daga cikin ɗayan hali biyu in ƙarfin ka ya kai ka siya ka bayar kyauta to wannan shi yafi shine matsayin Usman. duk abinda da zaka ji ana gaya wa Uthmanu dan aljanna ne dan aljanna ne ire-iren waɗannan ayyukan ne suka kai shi lokacin da 'yan ta'adda suka haura gidan Usmanu za su kashe shi Usmanu yana karatun Qur'ani Usmanu shugaban ƙasa ne yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da faɗa aji amma yace duk masu tsaron su su bar wajen aka ce saboda me yace saboda manzo Allah ya taba gaya mun kashe ni za a yi ni kuma bana son a sanadiyar rayuwa ta ran wani ya salwanta ya shiga gidansa ya kama karatu lokacin da jami'an tsaro suka bar kofar gidan Usmanu yan ta'adda suka ga dare ya raba suka tsallako masa da suka shigo sai ce to kafin ku kashe ni ina da waɗansu maganganu guda biyu da ku suka ce to faɗi me magana ka sai ya rinka karanto irin abubuwan da ya na alkhairi manzo Allah ya masa albishir da aljanna yace kun taba sanin cewa an yi wahalar ruwa a Madina ya zama duk rijiyoyin Madina sun kafe saura wata rijiya kwaya ɗaya kuma rijiyar aka rashin sa'a ta Yahude ce da kuɗi ya hana musulmi Usmanu ya saɗaɗa cikin dare ya je ya same shi yace nawa kake so a sai wannan rijiyar taka misali mu ce rijiyar dubu ɗaya ce sai ya miliyan ɗari za a bashi Uthman ya ce ni kuma ba zan taya ba saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya sai wannan rijiyar ba wai ya bayar kyauta ba ya siya musulmi su samu su siya da sauki a hannunsa su fita daga wulakanci dan aljanna ne to shi ba yahudan da ya ji wannan labarin sai ya tayin irin kora da hali din nan ba yadda za a yi abin dubu ɗaya ka ce miliyan ɗari koran mutum kake so kai ba siyarwa kake so ba amma usman yace na siya yaga kamar wasa ake Usmanu da kudin sa ya taho yace a cake masa kudin a bashi aka cike masa kudin aka bashi Usmanu ya tafi yasa da gari ya waye musulmi suka zo sun dauka za a siyar musu da ruwa ya yace na bayar fi sabilillah kowa ya sha da annabi ya ji yace Usmanu dan aljanna ne duk laifin da Usmanu zai wa Allah daga yau wallahi sai Allah ya bashi aljanna aka zo za a je yakin Tabuka lokaci ne na kunci da tsanani kuma yaƙi ne da manzon Allah yana son a yi shi saboda daular musulunci za ta faɗaɗa a lokacin ga sojoji amma babu guzurin yaƙi Usmanu ya bada raƙumi dubu ga mahaya dubu da su abinda za su ci da abinda za su bar wa iyali nan ma manzon Allah ya masa albishir da aljanna to haka sai lokacin da ake wannan yunwa yayo odar raƙuma guda dubu da kayan abinci ya bayar nan ma manzon Allah ya masa albishir da aljanna Uthmanu ya gaya wanda za su kashe shi duk wannan labarin ya ce kun san da haka suka ce mun sani ya ce to bismillah ku yi abin da za ku to kaga wannan shine kololuwar mataki wanda ɗan kasuwa irin Uthmanu zai iya taka rawa irin wannan lokaci idan imaninka da jarinka bai kai kai haka ba to kai irin abin da ƙananan 'yan kasuwa suka yi na su su siya don su karya farashi talakawa su siya da sauki to amma yau za ka samu mu ba can ba nan ba ma siya don mu bayar kyauta ba ma siya don mu karya farashi talakawa su siya da sauki mukan siya ne don mu ɓoye su sake shiga wahala mu siyar burinmu shine za mu je maka za mu je hajji za mu je umra burinmu shine muna azumin litinin da alhamis Burin mu shine idan aka ce Allah ya sa ma aljanna irin ta Usmanu da uh, Abubakar da kaza mu ce amin wallahi ƙarya ne ba yadda za a yi aiki ya bambanta makoma ta zamo ɗaya idan aikinka ya bambanta da mutane to makoma kama bambanta ke da tasu daka wannan ita ce halayyar 'yan kasuwanmu na musulunci a farkon zamani kuma su ne wanda Allah madaukakin sarki ce mu koyi da su ulaiikal ladzina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar ubangiji ya ce da shiryar su ne za ku yi koyi abu na biyar ya ƴan uwa a irin wannan yanayi dole ne a samar wa kai da kai mafita sauyi duk abin da yayi tsanani to Allah ya ba da wani a matsayin makofinsa wanda in an koma za a rayu ko da babu wancan kamar yadda na buga mana misali a lokacin da ake yunwa a ƙasar nan sai aka bar cin kayan da su aka laru a kansu ya jawo suka yi tsada aka ƙaurace musu wannan sai ya ja farashin su ya faɗi a zamanin sayyidina Umar nama yayi tsada sahabbai suka zo suka ce wa Umar nama yayi tsada kai wa 'yan kasuwa faɗa su sauƙaƙa nama yace ba zan musu magana ba ku za ku karya shi da kanku suka ce ta yaya za mu karya shi mu ba mahauta ba mu talakawa yace ku daina ci ku gani in sun yanka ba za su ci da kansu ba dole za su siyar muku yadda za ku siya suna siyarwa ne don ku gani suka yi kun matsu shi yasa suke yin abin da suka ga dama da bukatar ku haka a zamanin sayyidina ali zabibi bushashen dabino bushashen inibi shi ma yayi tsada gwamnonin sayyidina ali suka rinka turo masa da wasiƙa. talakawa suna kuka akan zabibi yayi tsada yace ku ce su karya shi da kansu aka ce ta yaya za su karya shi ya ce su bar shi su koma cin dabino in aka yi haka zai karye idan yau dala ce take tayar mana da hankali akwai wasu kuɗaɗen da ba dala ba mu rabu da ita mu gani da mun kaurace mata muka koma wani kuɗin wallahi za ta faɗi da kanta in shinkafa ce take mana barazana mu daina ci akwai wasu nau'ukan na abinci da mun rage cin su mun daina mun sauya wallahi sai ta faɗi to wannan yana daga cikin dabarun magabata da kuma dabarun hatta masana kimiyya da fasahar tattalin arziki a yau na yadda ake karya farashin dukkan wani abu mai tsada hadisi ya tabbatin sahih bukhari da muslim hadisin urwa dan zubair nana Aisha tace mu matan annabi a gidansa mukan yi wata uku ba a dora tukunya ba sai ce to da me kuke rayuwa tace ai sai muka daina cin abin da mutane suke ci muka dawo cin baki biyu dabino da ruwa duk abin da kaga yana maka yanga a duniya yana maka tsada a duniya saboda ka da shi ne kuma ba wani abin da Allah ya kaddar dole sai da shi zaka rayu cikin rahamar ubangiji in ya tsaurara wani waje sai ya sauƙaƙa wani waje bahaushe ya hikima zance ya ce Allah baya rufe baki ya rufe hanci idan kana mura hancin ka ya toshe da majina sai kai numfashi ta baki to wannan dabarun da yawa bamu da su a rayuwa ana wahala sai mu ce dole sai mun sai mai tsada ana wahala sai mun yi kaza to kaga mu kanmu bamu san dabarun rayuwa ba sannan ba mu nema wa kanmu da kanmu sauki ba abu na gaba ya ƴan uwa shine wadatuwa da siyan dukkanin abin da ba a da bukatar a yanzu duk abin da ba dole ba ne sai ka rayu da shi watsar da shi asali yana daga cikin rashin fahimtar rayuwa ka ce dole sai ka ci kaza ba da shi aka haife ka ba ba da shi aka halice ka ba koya wa kanka in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba matsayi to wannan ma yana taimakawa abu na bakwai shine mu samu wadatar zuci kada mu ce lokacin da muke cikin halin kunci duniya ta canja samun mu ya ragu kuma dole sai mun yi rayuwa irin ta lokacin wadata ba haka ya kamata ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal gina ginan nafs haqiqa wadata ita ce wadata zuci kuma yace warda bima kasaba Allahu lak takun aghnan nas ka yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya ya baka to wannan shine kololor wadata to sannan ya ƴan uwa mu rage barna yana daga cikin barna musamman ga iyayen mu mata ba sa canja sanwa a lokutan tsanani in an saba dafa gwangwani biyar na shinkafa a lokacin yalwar da mai gida yake kawo abu kuma lokacin da aka shiga tsanani sai a ce nan ma sai an dafa gwangwani biyar wannan ba daidai bane wanda zaka ga a wancan gwangwani biyar din da ake dafawa har yana raguwa har ana zubarwa har wani yana biyo rariya ruwa wannan ba daidai bane ba ubangiji ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kar ku yi barna Allah madaukakin sarki baya son barna kuma baya son mabarnata da haka yana daga cikin abin da yake jawo mana shiga halin kunci lokacin yalwa mu yi ta almubazzaranci mu yi ta yin abubuwan da ba dace ba to wannan yana ja Allah ya fusata sai ya samu a cikin halin kunci irin abin da ya faru lokacin MPN da MPN da PRP lokacin da mutane suka rinka jan masara a ƙasa malami na Kano yace a hirku kiyayi ranar da masara za ta ja ku to gashi masara kuma tana jan mutane a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ci ku sha ku sa abin da kuke so ku yi sadaka in dai a ciki babu barna kuma babu jiji da kai babu girman kai to haka nan Abdullahi dan Abba yace kul ma shi'it walbas ma shi'it ma akhta'atka kasnatan makhyalatun wa israf hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron musulmi waɗanda suka yi hijira abubuwa guda biyar in dai aka jarabce ku da su ina jiye muku tsoron kada Allah ya jarabce ku da su rayuwa za ta juya muku za ta canja muku manzo Allah yace ce lam fahishatu fi qaum alfasha ba za ta taɓa bayyana a cikin mutane ba zinace-zinace luwaɗi maɗigo a fili ana tallansa ana kwalliya da shi in dai wannan abu ya faru a cikin al'umma manzo Allah ya ce illa fashafihim at-ta'un wal auja wallahi sai annoba ta yi ta faruwa kuma sai an shiga matsananciyar yunwa sawa'an wani shugaba Allah zai kawo ya kuntata sawa'an sama ce za ta ki bada ruwa in dai wannan abun ya faru to wannan kuma sai ya faru sai dai sababin faruwar shi kuma Allah shi ya san ta inda zai fito da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a yi ta yin cututtukan da ba a san su ba a da iyaye da kakanni ba su san su ba irin abin da muke fama da shi a yau manzo Allah ya ce ba za ku taɓa tauye ma'auni ba da magwaji face sai Allah madaukin sarki ya jarabce ku da zaluncin shugabanni da kuncin rayuwa da kuma fari sannan ba za ku hana zakkar dukiyoyin ku ba face sai sama takin ruwa ko kuma in ta tashi ruwan ta yi ambaliya a madadin abinci ya samu sai kuma ruwan ya zo ya kashe abincin manzo Allah ya ce ba dan ma dabbobi ba wallahi da ba a rinka muku ruwa ba haka nan ba za ku warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa ba face sai Allah madaukakin sarki ya dora makiyanku akan ku sun yi ta kwace abubuwan da kuka mallaka da dukkanin wasu hujjoji ko dalilai da sabubba na rayuwa haka nan shugabanni ba za su ki yin hukunci da abin da Allah ya saukar ba face sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su da tashe-tashen hankula a cikin mulkin su da kuma talakawansu yayin uwa a ƙarshe mu sani cewa ita dai rayuwa jarrabawa ce Allah madaukakin sarki kuma ya ci alwashi sai ya jarabce mu Allah madaukakin sarki ya ci alwashi cewa ba zai bar mu mu zauna lafiya ba a wannan rayuwa sai dai komai yana da sababi ubangiji yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat lallai sai mun jarabce ku da nau'ukan abubuwa na ban tsoro da tawayar dukiya da yunwa da abubuwa wanda ba kwa so da mace-macen 'yan uwa da dangi to amma a ƙarshe sai Allah ya ce wa bashiris sabirin wa masu haƙuri Su suwaye masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in ana cikin musiba suke yawan zikirin Allah musamman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a irin wannan lokaci zaka ga mutane da yawa ba su san wannan ka'idar ba ko hankalinsu ya tafi wani waje sai zage-zagen juna sai jefa-jefan laifuffuka ga juna talakawa su ce shugabanni ne shugabanni su ce talakawa ne a ce dala ce a ce kaza ne a ce kaza ne ko ma dai menene mu koma zuwa ga Allah mu yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukakin sarki zai ba mu mafita Allah ka ba mu saukin rayuwa Allah ka bamu mafita a cikin wannan rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba shugabannin mu Allah ka shirye mana da su Allah ka riko da hannuwansu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi mu ma Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ka riko da mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم